Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa wata sabuwa a dangane da batun sakin bazin Muhammad da ƙasar Faransa ta nema a yi kafin a zauna sulhu tsakaninta da sojin jamhuriyar Nijar. 'Yan Nijar sun fara mai da martani zuwa ga Emmanuel Macron shugaban ƙasar Faransa a dangane da batun cewa ba za a saki bazin ba. saboda yanzu sun ga cewar ba su da wata makoma shi yasa suka zo suke neman sulhu da sojojin juyin mulki na jamhuriyar Nijar ɗin kuma suke buƙatar a saka masu bazim saboda bazim nasu ne shi ne yake yi masa dukkan abin da suka ga dama. A yanzu dai babu shakka za mu iya cewa dukkan al'amura sun juyi baya ga Faransa tun bayan da sojoji suka kifar da mulkin bazim. A dangane da wannan al'amari, bari mu samu ku bidiyon wannan mutumi ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin ku ji irin yadda ya kaca-kaca da wato ƙasar ta Faransa da sauran turawa. Gashi ku saurara. Ku yanzu an ga fitsararru da kuka hito jiya kuka ce sai mun saki tsohon shugaban ƙasa Bazoum Mohamed. Ku zo ku gaya mani a Afirka Nijar ita ce ƙasa ta farko wadda ta fi kowace kasa yawan juyin mulki. Me yasa duk juyin mulkin da ake yi me yasa ba ku taɓa zowa kuka ce ba wato a saki tsohon shugabannin kasar da suka yi juyin mulki akwai shugaban kasar da ya juyin mulki a Nijar shi sai da ya shekara goma sha hudu bayan juyin mulki a garkame ba mu taba shi kun hito ba kun zo kun ce a sake shi saboda shi ba naku bane wanda kuka sa juyin mulkin naku ne daga ƙarshe-ƙarshen nan tanje Muhammadu da ya juyin mulki sai da ya shekara ɗaya da wani abu a gargame ba ku taba cewa a sake shi ba sai shi wanga da yake naku ne saboda kuna ganin idan kun rasa shi kun rasa dukiyarku saboda su ne shi ne yake zaune akan wannan kujerar yake muku aiki ga dangadan kuma ya nuna ma duniya ya ayyana cewa shi din naku ne kuma yanzu kuma kun nuna nashi ne ku na ku din kun nuna shi din naku ne to ba zai taba dawowa ba shi yasa muke ga mu yan cewa wa'anga mutanen wallahi abin da suke shi na kuncin rayuwa irin abin da muke shi na kuncin rayuwa wanda an samu takunkumi sun fi mu shi wannan gine-ginen da kuke gani nasu suna cikin kunci sun riga sun shiga cikin yaƙi yaƙi ya riga ya taushe su Allah ya jiwa musu bala'i da kunci na rayuwa ba sa shin daɗi saboda daman Nijar makama ce madawa ce daman nan ne inda ake iba arziki turai ga baki ɗaya an kiyasa su ga baki ɗayan su da arzikin arzikin Nijar da suke wa da shi, to shi yasa yanzu Allah da ya kawo ƙarshen su shi yasa sai suka rikice suka farbalci kuma za ku ci gaba da zama hakan ga da wannan muke ga 'yan Nijar cewa wannan kuncin da kuke ciki na takunkumi Allah ya ba labari yanda muke shi haka suke shi Allah ya ce kar ku razana kar ku razana sannan kuma kar ku yi bakin ciki ku ne madaukaka kuma ku za ku cin galaba Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhum faqad massal qawla faqad massal qawla qarhum mislu wa tilka al ayyamu nudawiluha an nasi wal ya'lamu Allahu allazina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin Allah ya ce irin yanda kuke shi ku yi hakuri kar ku damu sannan kuma kar ku shiga cikin bakin ciki a ƙarshe ku za ku Allah ya ce abinda kuke shi abinda kuke shi na kunci ko na rayuwa duk abinda kuke shi irin su shi ma suke shi yanda kuke mutane haka su ma suke mutane yanda kuke shi haka su ma suke shi to Allah ya ce to kar ku damu nasara ce za ta zo wa kuma ko da zuwa aka yi wani abu ko aka yi wani yaƙi aka kashe mutane daga cikin ku Allah ya ce to zai rike wa'annan mutanen wal li ya'lamu Allahu allazina amanu wa yattakhidha minkum shuhada ai daga cikin wanda aka kashe din ma to shahada shahada ce kuka yi Allah ya ce kuma baya san azzalimi ba ya son su wanga mutane azzalumai ne ku rike musu wuta ba inda za su tafiya ƙaryar su ta riga ta ƙare zun muhammad yana nan rike ba za mu taɓa sakin shi ba sai abin da shari'a ta ce ko sai abin da kotu ta ce maciyatan banza tan banza kun zo kuna wato kun zo kuna amai kuna lashewa kayan kunya ya gama tabbata a wajen ku cewa ku ku zo kawai ku durƙusa a wajen mu ku zo ku durƙusa ku nuna gajiya ku ku nuna cewa kuna son ku yi kasuwanci da mu sai a zo a zube ta akan teburi gana mu gana ku wataƙila wannan za mu iya mu dan yarda da ku amma ku zo kuna mun barazana kuna cewa mu yanzu kun ga mun yi kama da mutanen da suke tsoron mutuwa mu da muke garanti ku yi turancin ku na awa biyu ko awa uku kuna turanci mu hau mu hudu aya kwaya ɗaya bata wuce minti ɗaya ba mu fallasa ku ku gane cewa tsirara ku ci maciyatan banza maciyatan wushi sannan kai halasan watara wanda a cikin wata uku yanzu ka ɗauki kawa ka yi tattaki ka je faransa ya kai so uku wanda da aka tsaya aka bincika tun da kake mulkin Cote d'Ivoire a wata uku an ce baka taba zuwa ƙasar Faransa su uku ba sai yanzu da wannan al'amari ya faru kuma wallahi daga tun daga kai haɗe ma har tun daga haɗe ma ne Macron din vous complètement perdu le pédale saboda shi Macron din da shaida 'yan ƙasa suka ce ya kamata a je a kai shi a duba shi kwakwalwar shi wato ba normal take ba abu ne wanda bai dace a ce mutum gama gare yana yi ba balantana shugaban kasa mai jan mutum wajen miliyan hudu. yana masa wani abu wanda kayan kunya ne yanzu ban banda kayan kunya yaushe za ku taya ku je ku kira mutum ku ce mai wai ya zo kuna so ku yi magana da shi akan shan kai na haɗa na wato na shawo kan haɗin sahel kuma shi baya cikin sahel mutumin da tsakanin shi sahel wani bangare kiluluwa ɗin ruwa ne wani bangare kiluluwa dubu dubunne ne tsakanin shi sahel ba ya da alaka da sahel ko ta kusa ko ta nesa ku ce za ku kira shi a yi taron me yasa ba ku kira mali ba me yasa ba ku kira Niger ba me yasa ba ku kira Burkina ba wanda kun san cewa wa'annan mutanen su ne shiga-shigai saboda kun rikice kun lalace dama mun ga mun ce takunkuman da kuka sa Allah ba zai taɓa barin ku ba tun daga kufa tsararren ƙasar faransa har ya zuwa cote d'ivoire har ya zuwa burkina har ya zuwa eh, har ya zuwa senegal har ya zuwa benin har ya zuwa togo har ita makwabciyar mu Najeriya wanda su ɗari bisa ɗari muna tare da su mun san cewa mutum ɗaya ne kawai bata musu wannan tahiye wanda ƴan arewacin Najeriya da ƴan ƴan arewacin Najeriya da malaman su sun nuna mu din cewa tabbas su namu ne kuma mu ma mu ma muna alfahari cewa su ma namu ne to amma ina son ku zo ku faɗa mini mutum ɗaya ko ku ƙasa guda ɗaya daga cikinsu, su wanda za a cewa wannan ƙasar ta fi Nijar a yau dadin rayuwa a gaya mana ƙasar daga a gaya mana ƙasa guda daga cikin su ita ma ba ta cikin kunci kamar yadda muke cikin kunci bar wasu ma sun fi mu kunci dan haka abu ne wanda muke jin jiki da juna dan haka ku san da wannan ku harce wannan wannan magana ita ce magana ta gaskiya magana ce wanda ba ku so kwadi jiya na ji wani dan uwa ko in ce wani magajin mu ya fito yana ba gwamnati shawara cewa gwamnati ta taimaka ma talakawa su yi noma wanda wannan magana ina faɗin ta ina ƙara maimaita ta noma kullum idan aka ce noma ku bar ɗaukar noma kuna jiwa ma talakawa matukar gwamnati ba ita za ta yi noma ba ta sau kayan noma ta sau ɗan dankar ɗan dankar na noma da da wato da injina da injina wanda suke noma ta hidda ekoki bila adadin gwamnati ya zamanta za ta iya hidda ma noma birshe kamar yadda take hidda ma lafiya kamar yadda take hidda ma ilimi kamar yadda take hidda ma tsaro in dai gwamnati ba za ta iya hidda ma noma wannan birshe din ba to billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ku taɓa fita daga cikin yunwa ba kuma mutane za su iya hakuri da talauci amma ba su iya hakuri da yunwa wannan ita ce magana ta gaskiya ku san wannan ku ci wannan bai yiwa ce talakawa ku bar su yi noma idan daga cikin kashi ɗari suka kawo kashi arba'in in gwamnati ita noma ta kawo kashi hamsin kenan ƙasa ba za a zama da yunwa ba amma kullum ƙasa sai ku bar shi kullum noma sai ku bar noma a ɓangare guda wato wannan bangaren guda da an samu matsala shi kenan kuma ƙasa ta shiga cikin yunwa gwamnati take noma haka ukraine ta yi haka china ta yi haka iran suke noman su haka morocco suke noman su haka duk inda kuka sani gwamnati take noma amma gwamnati ke zo kana ba mutane wani takin zamani wanda wannan takin zamanin wato wato wani abu ne wanda kawai dai kawai dai a ce dai abu hoto ne gashi na wurin bai da wani amfani in gwamnati za ki tashi ki yi noman masara ki yi noman shinkafa ki hada da noman rani an samu dama ki in ba haka nan ba billahi allazi la ilaha illa kan ma ku zo ku yaudar mutane ku ce wai wai talakawa zo su yi noma talakawa kuɗi ke gare su noman Nijar ta inda aka yi dame 20 miliyar aka yi dame billahi allazi la ilaha illa ko da ba a yi daga cikin yunwa ba to kashi 80 kan sai an koshi amma talakawa da no inda muna ta yi kyau ƙasa ta ji daɗi abinci zai wadata in kuma ƙasa wato ba ta yi noma ba jama'a kenan suna cikin wahala amma idan gwamnati ta yi talakawa suka yi sai a wadata da abinci ku san wannan ku halarci wannan dan haka ku ba dakawa lahiya in gwamnati za ki yi da burishe ki noma ki noma in ba za ki yi da ba to ki za ta yanka makami wannan ita ce magana ta gaskiya da wannan muke ƙara baiwa da wannan muke ƙara baiwa gwamnati mun shawara cewa sojojin nan kannan mu magajiyan mu da suke filin daga duk lokacin da Allah ya sa wato ƙasa ta dawo cikin hayyacinta mutanen nan kar ku manta da su mutanen nan ku ji tsoron Allah ku shiga a cikin al'amuransu. idan muka ce ku ji tsoron Allah ku shiga a cikin al'amuransu, ba shi yake nuna cewa ba mu girmama ku ba domin wanda ya yi ku daraja wato shine annabi mu to Allah ya ce mai ya wa annabi killa. ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah idan aka ce maka ka ji tsoron Allah to ka tabbatar da imanin ka ne ake son ka masabis wato ana san imanin ka ne ya dadu a kan imanin da ba zagi bane ba jahilai ne suke ganin cewa jahilci ne fassara abin ne abin liyazdadu imanan ma imaniyam domin da imanin ku sai ubangiji Allah ya kara muku imani haka ce ku ji tsoron Allah bi ma'ana an girmama ku kenan abin da muke son ku gane kenan kar ku bai ma waccan gwamnatin da ta wuce gwamnatin tarayya azzalumai wanda suka yi wadaka da dukiyar al'umma wanda suka manta da sojojin nan wanda shaidar bakin su shi shugaba bazu Mohammed, ya ce wato yan jam'iyya ta ko yan partina da nake tafiya da su ya ce kashi 70 ko tamanin ya ce barayi ne amma haka suka yi wannan suwatar tasu amma sojojin nan ka samu mutum ya yi shekara ashirin sha biyar talatin wani har yana neman ya tsuwa a cikin aikin soja amma bai taba mallaka gida ba wanda rayuwar shi tana cikin hadari wanda da za a kashe shi yau ko gobe za ka ganin da matar shi da ɗiyan shi sun shiga cikin gari sun shiga cikin garari za ga suna yawo haka za ganin su a wulakance ya jama'a mutanen nan ba a masu adalci ba a masu adalci mutanen nan ko muna so ko ba mu so ku kan kanku ba ku isa ku kwanta ku yi bacci ba billahi la ilaha illa huwa babu wannan yaran ku ji tsoron Allah mutanen nan ku kyautata musu ku kyautata musu ku yanzu yan tarayya duk duke da kuka sata mutanen nan haka ku bar su a wulakance ka samu mutum tun da ya fara aikin soja har ya kare haya ce yake yi wannan wani irin wulakanci ne wani irin aiki ne wannan kasa dan Allah da annabi wannan wani irin abu ne ko da dan filayen nan ne muna ku samu ku dinga yanka musu idan mutum kuka ba shi fili man da ake yankawa na kasa ku samu ku dinga rarraba musu muna daga shekara zuwa bayan shekara shekara biyu bayan shekara biyu ku dinga yi kuna rarrabawa har kowa ya samu har kowa ya samu jama'a idan mutum ya zo dan kewaye wurin shi mutum ya zo dan kewaye wurin shi ya zo dan shi giwa ɗaya daban ɗaki eh? ko da dai mutuwa ya mutum ko da mutuwa ya tunda rayuwar shi ba ta da garanti iyalin shi ba za su taba wulakanta ba amma kun kyale bayan Allah nan a cikin wulakanci kun kyale su ba ku kula da su ya jama'a mutanen nan ba a yi masa adalci inda kuke kwasan mutum dubu ku kai ku aje a bakin boda ko mutane ɗaruruwa yanzu zamani ya zo ku dinga amfani da drone drone da kwamfutoci kwamfutoci inda za a kai mutum ɗari takwas a aje sai a ɗauki mutum ɗari a ji a kai akwai drone drone wanda yan ta'adda ko tawowa suka yi da kilomita ɗari ko saba'in za a gane su irin wannan salon yakin da ake yi na da na tun zamanin jahiliya ba a yin shi turawan nan ba sa yin shi larabawa ba sa yin shi duk ƙasar da ta cigaba ba ta irin wannan abu duk bakin iyakoki kwamfitoci kwamfitoci ne ake sawa da mutane yan tsiraru wanda mutane ko hari aka kawo ko da wani bala'i zai tahowa ana gani duk inda za ku tahiya ku dinga tayar su ku dinga gina musu bariki da ta soji tasu inda za su dinga tahiya tare da iyalansu su ma suna ƙara nutsuwa su ma mutane ne kamar mu kar ku bi mu wannan makaretan wanda suke cewa da ayi magana wai sai a ce wai mu ba mu da wannan muwayin din su ma wanda suke cewa ba mu da wannan muwayin suke cewa wai ba mu da wannan arzikin su da kansu sun tabbatar mu da kansu cewa su ma makareta ne yanzu ga su idan aka waɗe Nijar wato kusan yanda kuka san a ce a ah, ga mutum nan ne ga mutum nan za a zo a kawo mai amarya har mudi suke yi da an ce Nijar sun san gidan kudi. makaretan banza makaretan wayi to dan Allah da annabawa annan mutanen wato ku kyautata musu kamar yadda Allah ya kyautata muku wa ahsin kama ahsana Allah ilaik ku kyautata musu kamar yadda Allah ya kyautata muku ya jama'a ji tsoron Allah duniyar nan kamar salde fasaji ce wallahi za mu kare ko muna so ko ba musu ku kalli rayuwarku ku gani duk wanda ya ci shekara talatin da biyar ko arba'in ko yana so ko bai so ya ci rabin rayuwa kuma rabin rayuwar nan ba ka da tabbasin cewa wai za ka ida rabin a kowane lokaci Allah zai ɗaukaka duk abin da kuka yi na alkhairi shine zai ku ba ku gane muna faɗa muku gaskiya wallahi sai ranar mutuwa ku so jama'a ku wannan mutane gwanaye na awo wanda kuka auna kuka ce tunda ake juyin mulki a duniya ba a taɓa yin juyin mulki ba wanda yadda duniya daga cikin kontrolin ta sai Niger sai wannan magana ta ku ma haka take kuma abu ne wanda mu da mun riga mun sani shi yasa mu da ku yi awon ku da kar ku yi awon ku wallahi mu a wajen mu ku sani uwan uwansu ɗaya su ɗaya abu ne wanda mun riga mun sani saboda mun ga an yi juyin mulki a Sudan duniya ta zama nahiya tam kamar yaro ya kwanta bacci mun ga an yi juyin mulki a wannan amali duniya ta kwanta dan kamar yaro ya yi bacci mun ga an yi juyin mulki a mali duniya ta zauna garau mun ga an yi juyin mulki a gine a gine duniya ta zauna dan sai da aka zo aka yi juyin mulkin nishar sai turawa tun daga faransa har america har germany har italy kasashen europe rankatakab su, tun daga masu su har su, duka ga baki dan sun yi daga cikin su. to ina kare da dan gama mu shekara 60 wanda kuka ce mamu mun fi kowace ƙasa talauci wanda kuka sa wato al'umma ko ko ƙasashen da ba su kai su rena mu ba suka zo suka aza mana reni da wannan ne muke cewa ba za mu taɓa yayi muku ba ƙasa ta yaye wato ku da kanku kun san cewa talaucin nan ƙaƙa ba mu shi kuka yi ku kun san mu ba talakawa bane ba mutane makaryatan banza makaryatan goyi to yanzu muna ku hito ku ayyana mu duniya cewa yanzu Nijar ita ce ƙasa wadda ta yi kowa talauci dan Allah in kun kai ɗiya ku hito ku dona magane wato ku yi amai ku koma ku lashi ku da kanku yanzu idan aka ce Nijar ku ma kun san cewa ana magana shi ta arziki ba kasar da za a cewa yanzu kasar Nijar wai ya kalli wannan kasar Nijar shi kuna talauci shi ma ya san idan ya faɗi wannan wannan magana duk ilimin sa duk jahilcin shi za a zanga daukar cewa mahaukaci ne mutane makaryatan banza makaryatan woyi kamar da nake so da ku cewa ku gane wallahi kun ga wannan tayye na shi wai kwanaki ko kodan da kwana biyu suka wuce kuna cewa wai za ku canza wata sabuwar strategy wato sabuwar strategy din ku ta ku canza politik din ku bata zo muku ba tun shekarun da suka wuce sai da Nijar ta cire ku daga cikin kontroli kuka rasa Iraniyon, akwai jahilai da yawa daga cikin wanda suke hitowa suna cewa wai Iraniyon ba komi bane ba a ba ku kawar wadin Iraniyon ba komi bane ba shugaban ku Bazum Muhammad da Umudu da wannan da kada da Hasimi Masudu su suka ware ayyana ma turawa cewa Iraniyon din nan ma da ake saye Nijar kasar Faransa tana taimaka mu ba komi bane ba haka suka dinga cewa sai turawa suka gane cewa eh, lallai mutanen nan aikin da muka dauko su suna yi muka ɗora su tabbas lalle wa'annan mu tafi da su uranium ba komai bane ba kun san da cewa wannan wayar da muke aiki da ita uranium ce hasken da kake kalla ka shiga WhatsApp ko ka shiga Facebook ko ka shiga ina ne dole sai da sinadarin uranium kun san da cewa television da muke kallo hasken da muke kallo a cikin television mu kamo waccan tasha a kamo waccan tasha wato sai da uranium kun san da cewa wutar lantarki da wannan muke ta da cewa Najeriya sun yanke mana kun san da cewa uranium ce sai an daga hasken uranium sinadari sannan wutar ta zo sai an sa uranium kun san da cewa bindiga harshashi da ake yi sai an daga sinadari sinadari na uranium kun san da cewa drone drone da ake amfani da shi na duniya duk wannan abin da sinadarin uranium ne to kadan kenan daga cikin aiki uranium ku mutanen da kuke cewa wai uranium ba ku sa aikin shi ba ga an ku mutane kawai an wato an an jahiltar da ku Allah ya yi ku mutane ya yi ku musulmi ya ba ku alƙur'ani ya nuna muku komai a cikin alƙur'ani amma wa'annan turawan da yake da mun ƙwararru ne sai suka hana ku karatun addini don saboda wato ku rasa gane inda duniya suke sabai da suke kontrolin duniya a da ku zo ku hoda mana diplom ɗinsa a duniyance muke son ku zo kamu tun daga ƙasar saudiya tun daga ƙasar makka ko ko madina suke kontrolin duniya har yanzu a farisa ƙasar iraniya iran har palestinian da ake yaƙi duka sabai suka kama kuma wannan saba a wancan lokacin ba su da diplom ko ta musu da zaratan Ƙorani ne kawai suka yi saboda yarda da shine cewa shine asalin asali na ilimi to wallahi wannan ayyana da kuka yi ku sani ku ayyana ko ka ku ayyana mu yanzu mun yarda kanmu ba za mu taba tsawa yanzu mu muna sauraron ku ba saboda mun san cewa kuma karyata ne kuma cuta to jama'a na ji an ce wannan azzaluman wato mun shigar da ƙara sun yi facari da ƙaran mu sun ce wai ba za su ba mu dukiyar mu ba sai in mun sako tsohon shugaban kasa wai sai in ma mun maida shi kan mulki to wallahi ku sani yanda Allah yake karɓar ran mutum mai rai a ce Allah ya ji kanshi muna da yaƙini cewa ba zai taɓa dawowa wannan duniya ba ya ta yake nan har abada sai dai mai addu'a wannan mutumin naku ya tafi ke ya tafi kenan har abada hauka ne naku da shirme da ɗimaucewa taku da swata da kuke yi ba ku taɓa tsammanin Allah zai zo ya kawo ƙarshe wannan al'amarin ba Allah ya zo kawo ƙarshe wannan al'amarin kuma ku gane cewa wannan mutumin da aka juye akan mulki ba Allah ne ya yi aiki a kansa tukuru saboda mutum ne wanda ya yaƙi wato ya yaƙi addini ko ko ya yaƙi dokoki na addini shi yasa Allah ya tashi a kansa ya yi aiki a kansa tukuru to shi yasa ku gane cewa wannan abin na Allah ne saboda Allah ya sa nasu ɗansu nasu wanda suka rena shi ya juye su kamar yadda aka yi wannan abin a Congo haka shugaban ƙasar Congo yayi aka yi ta kashe miliyoyin mutane na manta akwai mil lafsan kwambiyan ne aka yi ta kashe miliyoyin mutane ya kisa kakan mulki da Allah ya tashi sai yasa sa ɗan shi ɗan shi wanda ya haifa na cikin shi ya kashe shi kuma ya ce ya zama kan mulki to haka al'amarin Allah yake kun yi huɗa da ayoyin Allah sai Allah tun a duniya ya wulakanta ku Allah ya ce man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kunta basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika yawma tunsa haka al'amarin Allah yake Allah ya ce duk wanda ya waci da ayoyin mu wato za mu tada shi a ranar tashin kiyama yana makaho sannan za ku tambaye ubangiji ku ce ubangiji me yasa mu a duniya ka yi mu masu gani sannan daga baya kuma yanzu ka yi mu baka makafi Allah ya ce ai haka nake duk wanda ya yi facali da ayoyi na ko mutum ya yi fada da su Allah ya ce to haka zan sakanta mai to haka sakamakon ku yake ko riga kun gama sakamakon ku ko riga kun gama ganin sakamakon ku shawara ta biyu wadda nake baiwa gwamnatin mu cewa mu ba hanyar da wato ba mu kadai aka taba saka mata takunkumi ba a duniya kasashe da yawa an saka musu takunkumi irin su Libya irin su Guinea ah, irin su Rasha haka an saka musu takunkumi amma dukkansu Allah ya fitar da su gine da aka saka musu da faransa ta saka musu takunkumi a duniya aka saka musu takunkumi suka hiddo kudin kansu suka wato suka nemi dai wata hanya ta su ta kwarewa ta siyasa suka tafiyar da kasar su lafiya da albashi da ci da sha komai kasai aka kasa gane cewa wa'annan mutane wani irin mutane ne a ƙarshe dai faransa sai da ta zo ta turo wani ya zo ya kashe shi haka aka yi a wannan a libya Libya da aka saka musu takunkumi sai da su mm. turawan suka dinga shigowa kasan ma suna sayan kaya a wurin su saboda arha kaya a wurin wace hanya suka suka bulle nan Rasha yanzu da aka saka musu takunkumi suna sai da man su ta barauniya hanya suna sai da gas din su ta barauniya hanya mu ma wannan fitsararrun mu rabu da su mu nemo ta hanya barauniya hanya tunda muna da arzikin kasa mu dinga fitar da shi ta barauniya hanya muna sayarwa ba tare sun sani ba wannan ita ce ni shawarar da nake badawa kuma ina fatan ubangiji Allah ya karfafe mu eh wasbir wasbir eh me yake cewa wasbir li hukumi rabbika annaka bi a'yunina wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi wal wal ibkar wato me hakuri me hakuri da jarabawar da Allah ya mun sannan kuma mu gode ma Allah idan mu gode ma Allah tabbas tabbas muna da garanti wallahi Allah ba zai taba wulakanta mu ba sannan da wannan ne nake jam hankalin yan Nijar din mu nake ta ba su hakuri nake cewa ku yi hakuri haka al'amarin Allah yake ku yi hakuri bai cin hakuri ku yi juriya dan ba hakuri bane ba cin mafita shine juriya a cikin hakuri idan kuka jure a cikin haƙuri to tabbas wato za ku samu mafita Allah ya ce fasabaru sabaran jamil ai haƙuri mai kyawu haƙuri mai kyawu shine jumri a ciki idan kuka haka Allah zai fidda ku da wannan ne muke nuna mutanen nan cewa fa mu muna da bambanci da su sosai domin mu kusan ƙasa muka fi so ba mutum shaksu ba lokacin da aka zo aka wannan juyin mulkin kusan ma mun ce ba mu yarda ba daga baya bawan Allah nan da ya yi to ya nuna mu cewa ƙasa yake so wato sai muka tashi muka dafa mai muka ce mun za mu dafa maka da karfin Allah tunda ka ce ƙasa kake so to yanzu kan tabbas za mu yi da kai amma wasu za ka gane cewa su suna son farti ko ko suna son bazum Muhammad ba wanda ke so da ku ku gane cewa bazum Muhammad ko ɗauko shi aka aka mai shi karga mulki abu ne ma wanda ba zai taɓa yiwa ba da iko Allah yau da gobe bazum Muhammad zai iya karewa amma wallahi ƙasar Nijar har Allah ya tsaye da kiyama sai Allah ya tsaye da kiyama kawai za ta karewa da wannan yasa muke da hujja cewa mun fusan kasan mu da wani mutum saboda wannan mutumin za mu so kowane ne zai iya karewa kasa ko ba za ta karewa ba to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan sakon wani dan Niger kenan a dangane da batun wannan wato bukata da kasar Faransa ta yi ga sojin juyin mulki na jamhuriyar Niger akan tana bukata su tattauna amma har sai an saki bazin Muhammad inda babu shakka kuka ji sakon nan abin da dan Niger din ya faɗa babu shakka dama tun bayan bukata da wato faransan ta yi na cewar tana so za ta tattauna da jagororin juyin mulki su cani na cnsp a dangane da batun juyin mulki inda suka bukaci su kibazin wannan magana ce da dama ba za ta sa'u ba wai bindiga a ruwa a ce wai a saki bazum inda babu shakka dai abu ɗaya ne zai kawo izuwa a saki bazum har sai an gurfanar da shugaban kotu kamar yadda sojin CNSP suka ambata za a gurfanar da shugaban kotu a dangane da tuhumarsa da ake yi matsawar abin da kotu ta faɗa to a kansa za a tsaya idan kotu ta ce a ɗaure shi to ɗauri za a yi masa idan kuma ta ce a sike shi to sakinsa za a yi babu shakka dai a halin da ake ciki dai sojin CNSP na ci gaba da gudanar da mulki a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin inda babu shakka hakan baya yi wa ƙasar Faransa daɗi, inda a yanzu dukkan waɗannan abubuwa da suke faruwa, Faransa ƙunci take yi saboda irin yadda wato sojin mulki suka yi watsi da ita. Faransa ta kasance tsohuwar uwar gijiya ga ƙasar jamhuriyar Nijar, wadda take mata mulkin kama karya, kuma take kwashe arzikin ƙasar na wato jamhuriyar Nijar take kai shiga ga ƙasarta, kuma sai aka wayi gari a yanzu. Faransa ba ta da katabus ba ta da damar shiga cikin kasar jamhuriyar Nijar saboda sojojin juyin mulki da suka dakatar da ita. Wannan abu ne da yake yi wa kasar Faransa ciwo sakamakon arzikin da take kwasa a kasar jamhuriyar Nijar. Yaushe aka wayi gari ba su da damar yin haka. a yanzu jagororin mulki na jamhuriyar Nijar na CNSP sun ambata cewa ci gaba suke son kawo kasar da haka dole su ceto ta daga irin kama karyar kasar faransa dole su dakatar da faransa inda a yanzu suka ci alwashin nan da shekara uku nan da suka ɗiba za su kawo wa kasar jamhuriyar nijar ci gaba mai ɗorewa allah muna roƙonka allah ka kama wa sojojin juyin mulki na jamhuriyar nijar wajen kawo ci gaba kamar yadda suka nufata to masu saurare wannan ƙarshen kenan na rahoton me za ku ci dangane da wannan kalamai na wannan ɗan ƙasar Nijar akan abubuwan da ya farta. Muna jiran jin shahi ra'ayinku a dangane da waɗannan batutuwa da muka kama ku a cikin wannan rahoto. Masu saurare idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararrawa domin kasancewa da samun labaranmu a kodayaushe mun gode.